صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصنع عقبتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yau insha Allahu muna goma sha shidda ga watan ramadan watan tara hijirar maza Allah sallallahu tana dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma sha daya ga watan shidda 2017 kawai yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 yau da mu tashi aya ta 164 a cikin wannan sura mai albarka sura ta ali imrana a wannan karatu na alkur'ani mai albarka da muka saba a nan kofar gidan mai girman hakimin damba jiya mun ga allah maɗaukakin sarki yadda ya yi bayani akan wato kenan hukuncin gululi da kuma haramcinsa da kuma rashin ribarsa ta yadda duk wanda ya yi shi ranar tashin alkiyama wato kenan sai ya dawo da kuma yadda kashe-kashen mutane ke mominansu da kafiransu cewa kowanne matsayinsa daban mominai matsayinsu daban kafirai matsayinsu daban kuma su kansu mominan mataki-mataki ne wa'annan sun fi wannan wa'annan sun fi wannan wa'annan sun fi wannan haka ma kafirai su kuma nasu su ma wa'annan sun yi kasa da wa'annan wannan sun yi kasa da wa'annan wa'annan sun yi kasa da gwargwadon zunubin su wallahu ta'ala alam a yau za mu tashi inda Allah madaukakin sarki ke cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan hakika Allah madaukakin sarki ya ma mu'minai baiwa Allah madaukakin sarki ya musu baiwa ya musu kyauta ya musu alkhairi ya mutunta su ya karrama su amma me yasa haka isba asafihim rasulan tunda ya aiko wato manzo a cikin su min anfusihim wannan manzo ya zo shi wato kenan ta cikin su su akan kansu a junan su a tsakiyar su a tsatsakin su aka dauko manzon Allah madaukakin sarki ya musu wannan baiwa wato kenan da shi ai ma'ana min jinsihim annabin da aka aiko a cikin mutane to a cikinsu ne su muminai din a cikinsu ne ɗaya daga cikinsu aka ɗauka kaga wannan ba karamar baiwa ba ne na farko a aiko muku da manzo ba karamar baiwa ba ne saboda da mutane suna cikin jahiliya suna cikin bata suna cikin hayaniya babu shirya ba wanda ya inda alkibla take ba wanda ya inda gabas take ko yamma take to amma sai Allah ya aiko da manzo wanda zai ce muku ga yanda ya kamata ku yi ga yanda gabas take ga yanda ya kamata a ce kar ku yi ga yadda in kun yi za ku tsira ga kuma yadda in kun yi za ku halaka kaga wannan ba karamin baiwa ne idan Allah madaukakin sarki akan mu'minan ba sannan manzon sai ya zama min anfusihim daga cikin cikin su ai ma'ana min jinsihim na jinsin su in Allah ya ga dama zai iya aikowa manzon mai zama mala'ika kaga idan mala'ika ne ya zo shi to babu maganar zaɓi a mutane in mala'ika ya zo ya a kan kai ce yi kaza kaga dole ka kai amma Allah yana son mutane su bauta masa a bisa son ransu ta yanda za a ba su abubuwan a baje musu shi fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ya zama da san zuciyarsu suke bautawa amma in mala'ika ya zo ta sa ka gaba ka kaya ko kuma inda Allah ya ga dama zai iya kowa aljani wanda zai iya shiga cikin jikinka wajen jiga kai da yake so ko kuma Allah ya ga dama zai ya aikowa mala'ikan ba jinsin mutane ba ma ba na aljinu ba na mala'iku ba sai ya aiko akuya ta zama ita ce manzanka kuma dole ka bi akuyar amma Allah dube haka ba sai ya aiko musu manzo min anfusihim daga kansu kenan daga jinsin su na ƴaƴan adam ko kuma min anfusihim zai iya daukan daga jinsin su na larabawa saboda ai a lokacin da alkur'ani nan yake sauka wa'anda suke imani da annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa ne wanda suke tare da shi sai ya zama manzon kuma balarabe ne kaman su ba haka ba a kawo musu wani bando daban ba saboda kar su ce eh ai wancan din a ajamiyin wa arabiyin wancan manzon misali a ce a dako mutumin ingila ya zo shi zai musu bayani alkur'ani a saukar da alkur'ani kuma da turanci kaga ba za su fahimta ba ko kuma dauki bakin bakar fata ya je yana musu suwahili ko yana musu hausa ko yana musu kare karanci ko fulatanci kaga ba za su fahimta ba balle su amfana amma sai ya zama na kan cewa shi manzan a jinsin su na su larabawa ne wasu qira'at shawa suna karantawa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم rasulan min أنفسهم min anfasihim kaga daga nifis kenan wanda ya fi su tsada kenan wanda ya fi su daraja ya fi su mutunci in an ce anfas shine wanda ya fi wato kenan the most precious wanda ya fi tsada ya fi mutunci algali wannan kuma sun yi nazari cewa wato kabilar larabawa ita ce kabilar da ta fi kowace ɗaukaka a duniya a cikin larabawan kuma kureshu su suka fi kowanne ɗaukaka a cikin qurayshawan kuma banu hashim su suka fi kowanne ɗaukaka a cikin banu hashim ɗin kuma su banul mutallib har yanzu su ne a sama don haka kenan kaga kasantuwan annabi sarasarar ya fito daga cikin su ya fito min anfasihim daga cikin wata kenan mafi darajarsu mafi mutuncinsu mafi karincinsu to kaga wannan ma karramawa ne a gare su kuma baiwa ne <coughs> wato kenan a gare su yasa Allah ce laqad manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ya zama wata kenan min jinsihim liyata kallamu don aliyata makkanu min mukhadabatihim idan an kawo musu mutum dan uwansu wanda suka san shi ya san su suka san sa ya san tasu kaga za su samu daman wato kenan kusantansa su yi magana da shi wa su'alihi za kuma su iya tambayansa wa mujalasatihi za kuma su iya zama tare da shi yanzu ina mala'ika aka turo wai zai je kun sai zauna ai kaga sai dai inda ya same ka ce yi kaza kawai kai zare ido kai ma ka dukofa kai abin da yasa in ya kana Allah Allah ya tafi abunsa in ya tafi abunsa shikenan ka zo ka ci gaba da harkar ka amma kaga tunda mutum ne za su iya zuwa su zauna tare da shi su tattauna tare da shi su tambaye shi abin da basu gane ba wal intifa'u bihi kuma amfanu da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata aya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki shine daga jikinku ya halitta muku wata kenan dangin auren ku matan da aka yi wanda za ku zauna tare da su sai Allah ya yi su su mutane ne daga jinsinku ba ce ku kuna nan mazaje matanku awaki ba ko matanku jakuna ba a'a su ma matan mutane ne yan uwanku kunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa wato kenan zuwa gare su kaga ai ai daga jinsin ku kenan matan naku Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ka ce musu inna ma ana basharun ni mutum ne ni mutum ne kaga ni ba aljani bane ni ba mala'ika bane mutum ne mislukum misalin ku yuha ilayya bambancin mu da ni da ku shine ana mun wahayi kuma an mun wahayi cewa in gaya muku annama ilahukum ilahun wahid lalle abin bautan ku shine Allah babban bauta ne kwara daya ta ka karku bauta ma wani kuma bayansa fa haza ga wannan magana ablagu shine yafi kaiwa matuka bil imtinani a wajen baiwa a ce Allah zai aiko maka manzo sai aiko maka mutumin da kasan shi ya san ka kasan damuwarsa ya san damuwarka za ku iya zama da da shi ku tattauna ka tambaye shi abinda ba gane ba maka bayani yana daga cikin mafi girman baiwa da Allah madaukakin sarki zai musu an yakuna rasula ilaihim ya zama manzon da za a aiko musu A minhum daga cikinsu ne ya su yamkin hu muqaddabatu ta yanda zai su zanna su tattauna da shi wa muraja'atu su dawo su saki masa tambayar abin da su gane ba fi fahimil kalami anhu ta yadda za su fahimci maganan da duk yazo da ita daga gare shi wali haza shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya tulu alaihim ayati Allah ya aiko muku ya muku baiwa baiwar shine ya aiko muku da manzo mutum dan uwanku wanda kuma gashi ya zo ya talu alaihim yana karanta musu ya'ani alkur'ani wato alkur'ani kenan Allah ya aiko manzo a cikinsu ya zo kuma yana karanta musu alkur'ani kaga karanta alkur'anin kuma shi ma karin wata baiwar ce domin a karatun alkur'ani ne za a fahimci halal za a fahimci haram za a fahimci wajibi za a fahimci mustahabi za a fahimci alƙibla za a fahimci kaucewa alƙibla za a fahimci abinda Allah yake so da abinda Allah madaukakin sarki baya so da abinda zai zama cin nasara da abinda zai zama wato kenan hasara duka a sakamakon karatun alkur'ani duk za a gane wannan wa yuzakkihim sannan Allah ya yi musu baiwa tunda manzon da ya zo yana karanta musu littafin ya zo kuma dan ya tsarkake su ai ma'anan tsarkakewa shine ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ya zama kullun yana umurtar su da alkhairi yana hana su aikin da ba alkhairi ba litazaku nufusahum saboda rayukan su ta zama ta tsarkaka kaga kenan ashe a cikin wannan akwai ishara cewa duk wanda yake aikata alkhairi to ransa za ta zama mai kyau wanda kuma yake aikata akasin alkhairi to ransa za ta zama mummuna kenan to idan shi manzan kullum alkhairi yake umurtan ku da shi kaga kenan ya zo ne dan ya tsarkake zukatanku wato tahir ya zama ya tsabtace ta mina danasa daga dukkan wato kenan datti da kuma cuta shi da dattin kafirci da na zalunci da na jahiliya da duk abin da bai dace ba duka maza an ya zo ya kawo iyakar wannan wal kobus da kuma datti wanda yake na munanan abubuwa alladhi kanu na bihi wanda da can sun kasance su masu cuɗanya ne da shi a da kafin alkur'ani yanzu zaka kowa yana shan giya kowa yana bautan gunki kowa yana kafirci kowa yana zalunci kowa da saboda babu halal babu haram sai abinda suka ga dama abinda suka ce halal shine halal abinda suka ce haram shine haram za su iya haramta mai kyau za su iya halalta mumuna duka to amma zuwan alkur'ani sai ya zama wannan ba za ta yiwu ba kaga wannan baiwa ce a su mumine da Allah madaukakin sarki ya musu to daga duk abin da suka zo sun cuɗanya da shi fi halin shirki lokacin halin shirkan su wa jahiliyatihim da kuma abubuwansu na jahiliya duka an tsarkake su yanzu ga barin wayannan dan haka in ka duba kai nazari sai ga hakika Allah madaukakin sarki yayi baiwa a su mu'mine a wannan lokacin sannan daga cikin baiwar da Allah ya yi wa mu'mine to wannan mana magana nan ayan ta sauka akan sahabbai ne bai wanda Allah ya wa sahabban manzan Allah duka daga cike ce wa yu'allimuhumul kitaba kuma ya zo ya sanar da su littafi Shi ne qur'ani kenan da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ba su iya karatu ba su iya rubutu ba ba su san komai ba amma yanzu kowannen su ya ilmata kowannen su ya san alkurani ya san hadisai ya san duk ilimin duniyan nan da kuma na lahira duk sun sani wal hikmata da kuma wato kenan hikima abinda ake nufi da alkitabu wal hikma malaman tafsiri suka ce alquran wa sunna shine alquran littafin Allah da sunna ya sanar da su littafin Allah ya sanar da su sunna kaga kenan daga yau sun fita jahilci sun fita kafirci sun fita jahiliya sun fita adatti sun fita bid'a sun fita shirka sun fita komai sun zama tsabtattun mutane tattattu masu imani da Allah madaukakin sarki wa in kanu ko da yake sun kasance min ƙablo da can ai kabla hazar rasul ko da yake da can kafin manzon ya zo musu sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin wallahi sun kasance a cikin bata mubin wanda yake mabayyani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin bata suna cikin duhu kamar yadda wani malami yake cewa badawa baqaul ardi zulmun wa zulmatu fa ashraqat al arja wa kasha al karbu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a lokacin da sanin duniya duhu ne da bakin kafirci da bakin jahilci fa ashraqatil arja'u sai sasannin duniya sai suka hasku kashe alkarbu bakin ciki kuma ya yaye saboda yanzu mutane sun gane inda ya kamata ce sun tafi to da sun kasance a cikin wannan ai lafi gayyin wajen halin suna cikin karya da bata da jahilci zahirin wanda yake bayyana wanda yake bayyananne jaliyin wanda yake kuma a fili balo-balo bayyinin wanda yake a da kulle a hadin kowa ma ya san ana cikin jahiliya kowa ma ya san ana cikin jahiliya da su larabawan da wanda ba larabawan kowa san duniya gaba ɗaya ta cikin bata take amma sakamakon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ilimomi da yawa sun fito hatta ilimomin ka na sciences din nan ka duba zaka ga sun fito ne a sakamakon haska wanda alqur'ani ya zo yau duniya ta Allah ce muhimmi أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki ya ce awala ma asabatkum musibatun shin wai a lokacin da musiba ta same ku din nan ai wahiya ma usiba minkum yawma uhudin min qatal sab'ina minhum anan ana magana abinda ya samu mumine a yakin uhudu kun san har yanzu muna magana akan yakin uhudu a lokacin da aka je yakin uhudu din nan to kafin yakin uhudu a yakin uhudu din ayi mun yi bayani cewa an kashe mutane musulmi sun kai 70 kamar yanda ashhar kutubu tawarikh suke ba duk da cewa mun yi bayani cewa bincike daga baya ya nuna cewa sun fi mutum saba'in din to wai shin lokacin da wannan musiba ta same ku ta yakin badar sai aka samu kariyar ah, yaki a a tsakar kanku aka dinga kashe ku sai da aka kashe mutum sama da saba'in kada a sabtun musulaiha shin wai ba ku samu ninkin wannan bane ne da hmm? ai ani yawma badar ai a ranan yakin badar ai kun samu misalin ninkin wannan kudin ma fa innahum qutilu min al-mushrikeena 70 katilan ai kuma kun kashe mutum 70 a cikin mushrikai a yakin badar kuma ai kun san dama al-harbu sajjalun ko yaki ai dan juyawa ne yawmul lana wa yawmul alaina wata rana mutum nasara kira za a shiga a to da a lokacin da aka je yakin badar kan ni ba kun samu ninkin abin da aka samu a kan kuma yanzu an kashe mutum saba'in ko ku da ba ku kashe mutum saba'in ba eh hakika mun kashe mutum saba'in ba ku riba ce mutum saba'in ba eh hakika mun riba ce to ai naku ninki ne saboda ai wanda aka riba ce shi hukuncinsa a yaƙi hukuncin wanda aka kashe shi ne domin an kamo prisoner na yaƙi ko POW prisoners of war in an kamo su ana iya musu komai in an gada maza a yi tara su duk abin da ke su duk za a yi kashe su in gada maza a yi musu baiwa a kyale su so da haka lokacin da ku kamo su suke kashin pawon ku ai kaga ku kenan ninkin wannan kenan eh, sun kashe saba'ina katilan wa asaru saba'ina asiran sun kuma ribaci mutum saba'in bayan sun kashe musu to yanzu da a yakin badar kun ci nasara kun kashe saba'in kun kame saba'in yanzu kuma an zo wani yanzu an ci nasara a kanku an kashe saba'in a cikinku menene dalilin da yasa ba za ku tambayi kawon kanku ba kultum me yasa ba za ku zo ku ce anna haza a'a to yaya kaka kuma ya faru ai ya kamata ku ku tambayi kawon kanku eh ai min ayyana jara alaina haza ta yaya wannan abin ya same mu ya kamata ku yi ta a lokacin da aka dawo a yakin Uhud akwai wanda ya tambaya a kansa ya ce masa a to me yasa haka ta faru da mu ne kam da mun ci nasara yanzu kuma gashi abin ya juya a tsakar kanmu kullum Allah wadda kuke sarki ce gaya musu ya Muhammad ai matsalar huwa min indi fusukun daga jikinku ne matsalar ta fito ba daga gurin Allah wadda kuke sarki Allah ya yi alkawari in kun tsaya akan imani zai karfafa ku da mala'ika dubu uku ko dubu biyar ko kuma Allah ya cika wannan alkawarin to amma me yasa kuma kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da mala'iku kuna tare da wani ne wani ne sai gashi kuma karen eh, abin ta zo ta kamar nan alqur'ani yana karantar da mu cewa duk lokacin da a rayuwar dan adam ka samu wata matsala to zanna kai tambaya me yasa ya faru menene aina sabab mun gane wannan wannan aya duk da cewa alqur'ani ta sauka in kai nazari a hankali kafirai sun fi mu aiki da ita domin duk abin da ya faru sai sun zanna sun yi nazari menene kos meye dalili duk da cewa yanzu misali jirgin sama ya faɗo ya kone ya yi crash landing ya kone duk mutane cikin sun kone kome da idan mu a kasashen musulmi ne yadda muke shi ce kai Allah sai Allah ya ji kansu shi na magana ta mutu an gama an rufe wannan fayil din su ko ba za su yi da wannan ba sai sun tsaya sun ce to menene dalili gashi ba ba mutanen direban ma baya nan balle a tambaye shi kai ya aka yi abin ya faru za su tsaya su yi bincike su yi bincike su yi bincike har sai sun gano menene dalili me dalili sa za a yi haka saboda a dauki majors a gaba kar haka ta sake afkuwa sadaka dai rayuwa haka take duk abin da ya faru da kai in dai na matsala ne to zan zanna kai nazari a hankalinka ka ga me ya jawo wannan abun to za gane shi in kuma ka gane shi sai kai nazari kuma to ya zami nan gaba kar wannan abin ya sake faruwa shi kenan wannan guri an riga an wuce shi ba za a sake kuma mistake din ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldugul mu'min fil juhri min al juhri marratayn ko fi juhrin marratayn ba zai yi mumini ya sa tsansa a rami a harba ya zare ya kuka ya kuka ya sake mai da yaran dan kuma do a sake harba na biyu ba in matsala ta faru to kar kuma ta in matsala ta faru to kar kuma ta kuma wannan shine abin da wannan aya take karanta da ba mu tarihin yakin Uhud ake ba mu ba saboda sai ku tambaya anna haza wai yaya aka yi wannan ya faru ne to sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ansa huwa min indi anfusikum aywa qala muhammad bin ishaqa ibnu jarir ibnu jarir at-tabari kenan ko war rabi'u bin anas wasuddi kul huwa min indi hanfusikum dina ay bi sababi isyanikum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina amarkum alla tabrahu min makanikum dalilin da yasa haka ta faru saboda kun saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya sassaka ku a gurare yace ku ku tsaya tunan ku ku tsaya tunan ku ku tsaya tunan ku ku tsaya tunan ko rumatu ku haukan dusi kar ku sako sai kowa ya bar gurinsa ba wai na kan dutsen ne ba fa a nan da nan nan din ma da suka ga an samu nasarar yaki kowa barin position din sai ya tafi abin nan ya tafi neman ganima to ka gani wannan zai zama shine wato kina asalin dalili din kaga nan gaba in an zo yaki in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya position din ku to ba za ku bar gurin ba ba za ku bar gurin ba a me ya faru ne kam a jinni daren aljanu lokacin da Allah maɗaukakin sarki bayan annin sallallahu ya dawo daga ɗa'ifa lokacin da maka ta yi zafi abu ɗalib ya mutu na na khadija ta mutu ya zama exposed to hazard hazardness kullum za a iya kashe shi ya tafi ɗa'ifa ko neman mafakan siyasa ba su ba shi mafakan siyasa ba suka jajjefe shi ya dawo cikin dare sun zo wani kwari suna cikin yana cikin karatun alkur'ani yana sallan dare sai Allah ya aiko wasu gungun aljanu sun zo wucewa sai suka ji shi yana karatu da suka ji yana karatu sai suka ce ku shiru ku shiru ku shiru ku shiru bari mu saurari wannan mutumin wai sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana mu ne muka karkato wasu kungiyar aljanu suka zo suka same ka kana karatun alkur'ani suka tsaya suka saurara falamma hadaruhu qalu ansitu da suka zo kaje abu jama'a ku shiru ku shiru ku shiru su kowa ya shiru suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka je inda yake sallah da inda yake karatun alqur'ani ko ma qudiya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sallar sa ya gama wallahi ila qaumihim munzirin suka ci ga abin da muke nema kawai sai suka musulunta suka koma gurin mutanen su suka ci kawai azi lalle kuma wani abu ya sauka wannan mutumin shine yake da gaskiya mu biyo mu je mu bi suka je suka mobilize mutane suka yi bala shi annabi sallallahu alaihi bai san duk abin da yake faruwa ba da ya dawo daga baya Allah madaukakin sarki ya sayar masa kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni ko mina ne fa qalu inna samina qur'anan ajaban hadi ila rushidi fa amanna dan haka sun yi imani sai suka musunta da suka zo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayani sai shi to yanzu mu haɗu rana kaza a wuri kaza zan zo na muku wa'azi na karantar da ku musulunci da yadda za ku tafi da lamarin ku ya cikin sabo ya ce waye zai raka ni za mu je yau za a yi wa'azi akwai lakca a jeji kaza karfe sha biyu na dare aka rasa mai magana abdullahi dan mas'ud ya ce mu je <laughs> ya ce mu je ana yin sallar isha mutane suna kokarin shiga daki su ko sun tafi jeji suka shiga wani jejin rugu da aka je dab da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shata haka yi da'ira sai ya ce masa tsaya a cikin cycle din nan la tabrah kar ka bar nan gurin mahalli shahid maganar mu kenan ko kar ka bar nan gurin sai in ni na ce maka fita yace to shikenan da ya je gaba kadan shikenan aljanu sun fara taruwa kun san automatically akwai da za su jira akwai da kuma sai daga ba za su ya fara wa'azi abdullahi ya ce na ga dinga ganin aljanu da wani irin siffa muna na tana tafowa ta koyina in zan tafo yi kamar za su zo su share ni in na yi yunkura zan share a guje sai tunawa za su sa su la tabra kafa ka bar gunna ya ce sai na daure saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam duba la'in da ya tafo kamar zai abin da sai kewaye shi wuce sai ya kewaye shi wuce har aka je aka gama aka karantar da su komai da komai aka gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ce musu zo mu tafi yace ya ka gane ce aka aina ga matsala tashin hankali in abin yayo kaina zan rufa goje sai in tuno magana da kai ce ai wallahi da ka bar gunan da sun share ka da ya fice a cikin wannan cycle din saboda haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa haddi a guri to anan ake tsayawa anan ake tsayawa ko ba ka ba shi yasa yake cewa na hore ku da ku tsaya akan sunnata na yi muku kashedi kar ku bi fararin al'amura wanda ba ni ne nace ba alaikum bi sunnati wa sunnatul ar rashidin man amila amalan laysa alayhi amra wa huwa radd ko wanda bai aikata wani aikin da ba mu muka ce ba an mayar masa kayan zamana ba gairar makabul ba za a karba ba kullum musulunci abin da ke karantar da mu kenan to kaga sahabbai in sahabbai za su bar magana annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta same su min babi aula a ce kai da ba sahabi ba in ka bar manzo sallallahu alaihi wasallam matsala ta same ka fiye da kai fiye da wannan ma saboda kike musu me yasa ba za ku tambaya ba kultum anna hadha kace musu kul huwa min indi anfusikum ka ga musu wannan matsala wato kenan daga daga kanku take ku ne kuka jawo take nan ko kul hiya min inda anfusikum lalle wannan matsala daga daga gare ku take ma'ana ku ne kuka sanadinta inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai ayyaf alu ya yasha'u Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama wa yahkumu ma yuridu duk abin da ya ga dama shi yake hukunta wala mu'aqiba li hukumi babu kuma wanda ya isa ya ce hukuncin da Allah ya ba haka bane bari a sake hukunci a babu kuma kun yawmal taqal gani kuma asabakum yawma taqal jama'an وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kun yawmal taqal jam'ani wannan matsala da ta same ku din nan duka dai darasi Allah yake koya mana su ka su riga sun gama ko sun dauki darasin yanzu mu ne muke jin labarin sa kuma mu ne yanzu zai amfane mu su sun riga sun dawo sun dauka sun ya kuma amfane su wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani lalle abin da ya same ku lokacin da jama'a guda biyun nan na musulmi da kafirai suka hadu sai matsala ta faru fa bi iznillahi to wallahi da iznin Allah madaukakin sarki ai ma'ana firarakum bayna yaday aduwikum tserewa da kuka yi a gaban abokan gaban ku din nan wa katalihim eh, da kisan da suka yi da jama'atin minkun ga wasu mutane daga cikinku wa jarahatihim da raunin nukan da suka yi la'akari daga wasu daga cikinsu kana bi qada Allah wannan duk a ƙarƙashin hukuncin Allah maɗaukakin sarki ne wa qadarihi da kuma kaddararsa mun gane wannan yawa abin da ya faru da sanin Allah yawa ai wai wai ba da ran da za a yi jamage bai sani ba Allah madaukakin sarki ya san haka za ta faru kuma shi ya hukunta hakan ta faru ba don komai ba saboda dalilai da daman gaske da kuma hikima da daman gaske kusan Allah shi yake aikata abin da ya ga dama kuma shi ya san me zai faru shi ya san kuma me zai zama alkhairi a gare ku to saboda haka wannan da kudurar Allah da ikonsa da saninsa da sa da komai da komai wato kenan wannan abin ya faru kar ma ku ji da wani mun gane wannan akwai darussa ɗaya daga ciki shine li alamul mu'minina haka ne wali alamul mu'minina dan Allah ya tantance waye mu'minai tukunna waye su waye asalin mu'minai za a tantance ai dama ya faɗa ce ma kana Allahu li yazarul mu'minina alama antu alaihi hatta hatta yamizal khabisa min tayyib Allah ba zai kasance zai bar mu'minai akan da kuke kara zuba ba sai ya aiko wata jarrabawa da za ta tantance wato mai kyau waye mai kyau waye kuma da gurbi shi ne ce wale alamul mu'mini na ko dan ya san mu'mini ai allazina sabaru wa sabatu su waye za su daure sannan kuma su tabbata wala mai tazalzalu ya zama ba su kafa su bata rawa ba mun gane dalili na farko sannan sai ya ce wale alamar na nafaku kuma har yanzu ya yi haka ne don ya tantance suwaye munafukai suwaye munafukai ai mun faɗa tun daga farko da suka fito taki abdullahi bin ubay bin salul ya ware sa sama da mutum 300 ko sanan wakila lahum munafikan da za a zo a ce musu ta'alau ku dawo katilu fi sabilillahi ku zo ku yaki dan ɗaukaka addinin Allah aw yirfa'u ko kuma alal aqalli ku bada kariya a mu'minai sai gashi sun zo suna cewa launa alamu kitalan kun ai mu a ganin mu ba yaki za a yi ba ayyukan ba yaki za a yi ba dan babu yanda za a mutum 700 zai zuwa ci mutum 3000 so da ka ba yaki bane inda yaki ne kun wallahi da sai mu bi ku amma mun san ba yaki bane ay ani bi zalika ashabu abdullahi bin ubay bin salul ana nufin wato kenan sahabban abdullahi bin salul raja'u ma'ahu lokacin da suka dawo tare da shi fi asna'i dariki suna kan hanya wanda ya musu wannan magana din abdullahi bin abdullahi bin harram baban jabir bin abdullahi lokacin da suka juya ya biyo su yake cewa ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo don Allah ku dawo kar ku kunyatar da manzon ku sallallahu alaihi wasallam ku zo ku yaki ta wuri shine Allah yake bada lawa da ce yake lalawa ta'ala qatilu fi sabilillah ku dawo ku zo ku yaki dan daukaka addinin Allah dan me za ku ware wannan abu yayi masa ciwo Abdullahi bin Haram ya ce ku dawo ku dawo ku dawo ya ta musu magiya in kun dawo me za ku yi katilu fi sallah ku zo ku yaƙi don ɗaukaka addinin Allah mun gane wannan amma sai suka ki ko kuma yace masa in ba za ku yaki ba alal akalli a difa'u ku yi difa'i difa'i nan shine alal akalli ku shigo cikin mu'mine ku zo ku yawaita jama'a mu'mina a ce an ga mu'mine sun fito su dubu amma yanzu kun ware yanzu sun goma 700 ai kun daɗa rage musu abin nan don haka ne sau sake ce man kasar sawa da kawai fahuwa minhum idan mutum ya kara yawan jama'a mutane kaga abin yana yana tare da su ku shigo cikin mu'minai ko ba za ku yi wannan yakin ba mun gane a wilfa'u wannan shine sa na farko ku ko ku zo ku yi difa'i shine ku kara yawan mu'minai din ko kuma a wilfa'u din nan yana nufin wato kenan ku difa'i ku kare ku kare wato mutuncin al'umman da kuke cikinta ta yanzu kan mutanen Makka ne suka tafi kuma in sun rusa annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa ai Madina suka rusa tunda rabin sahabban ai mutanen Madina ne yan Madina ne ko dan haka akwai wani munafiki guda ɗaya wanda shi bai juya tare da su ba ya shigo cikin muminai aka dambe shi ce wallahi ni ina yaki ne saboda kariyar garinmu kariyar wato kenan abin da mu. alal aqal na kasance a cikin mu'min a cikin mutanen da suke bada kariya a Madina ba fa munafiki ne to kaga yanzu irin wannan Allah madaukakin sarki ya taimake shi sai kaga ya sa masa imani kuma wato kenan daga baya don Allah kalla ya ya kare yawaita jama'an mu'mini a lokacin da aka yi yakin kadisiya an yi riwaya cewa an ga Abdullahi ibn Ummi Maktum ya yi shigar kayan yaki ya rike takwabi ya daga tuta ya rike tutar musulunci abdullahi ibn ummi maktum wannan makafon nan da yake kiran sallah a masallacin manzo asal makafo a filin yaki har ka sa kayan yaki ka rike takobi ka dago tuta wani zo ta shi kai kwaya aka haka in ba rikici irin naku na makafi ba abu yace yace na zo ne eh, na dan na kasance na ƙara yawan musulmi <laughs> ko li kasratu sawadil eh, mu'minina na zo ne da na yawaita position na yawaita addu mu'mina a ce mu'mine kaza ne suka je yakin kadisiya hakan nan kuma ya zanna kuma ya zanna a ciki din har aka yakin aka gama Allah madaukakin sarki ya ba mu'minai to irin wannan shine ma'ana Allah madaukakin zake ce musu ta'alu qatilu fi sabilillah awid fa'u ku zo dan ku yaki dan dauku kadin Allah ko kuma akalla ku yi difa'i ku ba da kariya a mu'mini ku ƙara yawan su ku ƙara barazanar su da kuma kwarjinin su to amma kaga ba su yi wannan ba ko za ka shi ne a wudufu abdullahi dan abbas yake ce yake yani kathru sawadal muslimina ku zo ku dan ƙara yawan jama'an musulmi hasan bin salih yake cewa idfa'u bid du'a'i ko kuma ku zo ku tsaya akalla ku ma musulmi da addu'a mana Allah ya bada sa Allah ya bada nasara amma sai ku ka eh wani kawai ce rabidu ku zo ku tsaya ku yi gadi akalla ku zo ku yi gadin musulmi ko fata allalu sai suka kafa hujja ta'allalu sai suka kafa hujja ƙa'ili na suna masu yau a'a mu gaskiya ba da mu je ba saboda mai launa alamu italan inda mun san yaki za a yi ba na ku wallahi sai gobe ku amma yanzu mun san ba yaki za ku yi ba katilan makatulan kawai za a yi ko ai launa alamu adakum nuna harban na kun da mun san yaki za ku da mun zo walakin la nuna kitala amma mun san ba za ku yi yaki ba kuma ba za ku yadda wannan yakin ba to shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa hum الضمير الأولي إلى من هم إيه؟ الضمير الأولي إلى من إلى المنافقين هم سوء سوء منافقين للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان kafirci a wannan lokacin ya fi kusa a kansu akan imani a ranar kam sun fi kusa da kafirci akan kusansu da imani mun gane wannan hum lil kufri yawma idhin minhum eh, menene aqrabu minhum lil iman a sun fi kusa da kafirci akan kusancin su da muminanci ah to ga muminai sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ware gefe sun ce ba za su je ba ai imani kan ana tsammanin sa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ma tsammani ba tabbas ma anan yake haka ne su kuma sun ware sun koma gefe to kaga sun tafi da gefen da ba imani kenan wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa ai istadallu yace yace hum lil kufri yawma idza aqrabu ai sun ta Allah sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim sai gashi sun zo suna faɗan abin da baya cikin zuciyarsu kuma da bakin su suke wannan magana da bakin su ya'ani yaquluna alqawla wala yatakiduna sihatahu suna faɗan magana amma ba su yadda da wannan maganar a cikin zuciyarsu ba kamar yadda suke cewa launa alamu kitalan lattaba In inda mun san yaƙi ne ai za mu bi ku ai ku sun san yaƙi ne tunda maza a sassa da farko da aka zana aka yi shawara ya shiga ya ɗauko ɗamararsa ya fito sabai wasu da ciki suka ce to yanzu mun gane ma a tsaya a Madina din yace a'a baya yiwuwa ga manzon Allah ya shiga ya ɗauko damararsa akan zai fita yaki ya sunce da maran nan face sai Allah ya hada tsakaninsa da abokan gabansa ai sun san yaki za a je kuma suna gani aka fita suna gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya jawo ɗansu a cikin yara ya kori ɗansu tace musu sai hakuri karfin su bai kai zuwa yaki ba an shirya ai bi komai da komai ku ware kuma ku ce ai da mun san yaki ne da abin da da da ba za mu abin nan ba da ba za mu janye ba bin ku zami kaga abin da suke faɗa bai dace da zuciyarsu ba kamar wannan yana karantar da mutum duk abin da mutum yake faɗa kullum ya kamata ya dace cikin zuciyarsa saboda gudun kar ya shiga cikin ɗabi'a irin ta munafukai ai wannan ɗabi'a ne ta munafukai ko yawa ɗabi'a ne ta munafukai wallahu a'lam lalle Allah madaukakin sarki shine mafi sani bima ya muna da abin da suka sance suna boyewa a cikin zuciyarsu duk abin da suka boye a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya sani to haka shi yasa kullum sai Allah yake tona su kullum sai Allah yake fitar da wato kenan wannan adgan da yake cikin zuciyar ta su sama qala ta'ala الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاؤونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki ce allazina qalu li ikwanihim sune wa'anda suke ce ma ƴan uwansu allazina suwa ake magana a kansu tukunna Eh? su munafukai su ne wanda suke ce mai 'yan uwansu wa kenan munafukai wa ka'adu da sun zauna ko ku zauna karku fita yakin nan karku bi su ko kuma bayan sun fita sun je sun yakin ko kuma wani abu makamacin wannan sai lau a ta'una wallahi ko kuma halatu kaunihim qu'udan su suna zaune sun kisa je yaki sai su ce wallahi law ata'una ma qutilu da wa'annan mutanen sun mana da da ba kashe su ba ai ma'ana law sami'u da sun saurari mashwaratina shawarar mu da muka yi alaihim a gare su fil qu'ud a wajen zama kar su fita yakin wa adamil khuruj da rashin fita din wallahi ma qutilu da ba a kashe su ba ma'aman kutil tare da wanda aka kashe su wato kenan daga cikinsu akwai wanda suke masu imani kenan su sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka samu shahada Allah madaukakin sarki ya ba su shahada ya adusa su daga cikin wayannan akwai Jabir akwai wannan baban Jabir bin Abdullahi nan da muke magana Abdullahi bin Harran yana daga cikin wanda suka Allah ya arzuta su da shahada wato kenan a wannan lokacin to sai suna cewa ai da sun zauna a gida da an kashe su da an kashe su ne ai fitan da suka yi ne ko sai Allah madaukakin sarki ce kul lahum ka gaya musu ya Muhammad wa ana anfusakum kuma mauta in kuntum sadiqina in dai tsakaninku da Allah da gaske kake to da mutuwan ta zo sai ku hana ta yawa mutuwa baya yiwuwa ta sami mutum sai ajalin sa ma kan linafsin an ta muta illa bi iznillah kitaban muajjala kowace rai za ta mutu sai da izinin Allah kuma sai ta cika ajalinta to saboda ka ko su je yaki ko kasu je yaki su mutuwa za ta zo ta to ran da ta zo dan Allah da Annabi su hana ta su hana su je kar su je su kar su kar su zo idan mutum ya je yaki a yake zuwa yake kai me yake so ne kan ba abin duniya bane tunda bai je ba zai kasuwancinsa zai zauna shagonsa mai kyau ofis ɗinsa me bai zai tara kaza kaza kaza kaza zai tara wa'annan abubuwan duniya bai mutu ba wanda kuma ya je ya mutu shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce na tanada maka kaza da kaza na aljanna da gidan lahira da gafara da rahama da jin kai to wannan shi yafi alkhairi ne ko wannan ne kan kaga a cikin eh, eh, abin nasu wato kenan akwai rashin hikima don haka Allah madaukakin zai ce ka gaya musu in mutuwa ta zo ta in dai da gaske kake suke yi wato kenan cewa an anna kanal kuuda a yuslim bihim shaks wai zama yakan sa mutum ya zama ya kubuta minan katila daga yaƙi daga kisa wal mautu ko kuma mutuwa fa yan bagi kula ta mutu to ya kamata ce kar ku mutu yanzu in ka duba ka auna duniyar gaba ɗayanta duk da yawan kashe-kashe nan da ake yi amma in ka tsaga za ka ga kusan 70% na mutanen da suke mutuwa a duniya baki ɗayanta 70% ko kuma over 70% duka ba a yaki suke mutuwa ba domin ka auna duniyar gaba ɗayanta sai kuma ka auna inda ake yakin ka ga shi percentage ɗin gurin yakin nawa ne kan a duniya zaka samu mu'uzam na duniya ba a yaki a yanzu kai da ake hayaniya kawai yawanci yan wani bangare ne na kasashen musulmi sauran duniya duk suna zana lafiya an daina mutuwa a gura kullum ana mutuwa kullum ana mutuwa saboda ka over 70% na mutane suna mutuwa kuma hatafa unufihim ba tare da yaki ba saboda ka yaki baya sa mutuwa baya kuma hana mutuwa abinda kawai ake bukata ajali in ya zo shi kenan. ko idan ajali ya zo shi kenan in dai mutuwa ta zo ta liƙa maka wannan lambar shi kenan man ta'ataliku shibatuhu la yujdihi qila al da ba'dahu la tab'udi duk wanda zo ta lankaya masa wannan shikenan duk abin da zai ba ce karkaje karkaje karkaje sai ya je sai ya je shi ko wata barin Allah a da. tun muna da secondary school ake fada lokacin ba motoci akan hanyar nan in daji ji motsin mota wallahi kaucewa take but ko a balanke ba ta shiga ko amalan ki ba ta shiga duk garin da ta ce sai dace da kafarta inda ba ta iya da kafanta ba wallahi sai dai a fasa wannan tafiyar a hakura sai dai da kafanta amma abin mamaki ran da ajalin ya zo ba shiri a gidanta ta tashi ta ta zabura ta dauki abin nan za ta tafi guri kaza tana ta sauri pop pop pop tana isuwa bakin hanyar mota tana isuwa ta share ta kuma ta tafi saboda duk wannan babu dabara babu tsini yanda aka rubuta da kaifiyar da aka rubuta da wurin da aka rubuta an za a yi abin mun gane wannan ah, insha Allah to mu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من fadli". ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر Allah madaukakin zaki yace wala ta tasabanna alladhina kutulu fi sabilillahi amwatan kada ma ku zaci cewa wanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah kada ku zaci cewa matattu ne kada ku zaci cewa matattu ne kaga anan Allah madaukakin sarki yana bada magana ne akan shahidai cewa ko da yake an kashe su a gurin yaki wato kenan ko fa inna arwahum hayya rayukan su tana nan rayayyuwa marzuka Allah madaukakin sarki na ciyar da ita na shayar da ita fi daril qarari a can gidan tabbata ta kashe sa yake cewa na bima atahum Allahu min fadlihi suna masu farin ciki da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan na falalansa idan an kashe mutum a gurin yaƙi kada ku yi tsammanin mace ce ne Allah maɗaukakin sarki ce a'a ba mace ce ba ne bar ma wannan magana ku ji sabuwa a un surayayyu ne surayayyu ne inda rabbihim a gurin ubangiji su yurzakun ana masu wato kenan arzuta kuma suna farin ciki bima atahumullahu da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su min fadlihi na falalansa ma'ana bayan sun yi shahada mu muna ganin su matattu ne Allah madaukakin sarki ce a ba mutuwa su kai ba su rayayyu ne yanda muke ci muke sha su ma suna ci suna sha a wurin ubangijinsu kuma sun ji daɗi ma suna farin ciki da abin da suka samu da akan ma ba wannan suka samu din ba wasafiru na billadina lam yahlaqu bihim suna kuma bishara ga waɗanda wato kenan ba su rusku da su ba ai abin nufi a nan wallahu ta'ala alam shine cewa idan mutum ya shahada zai je ya riski wa'anda da ba su risku da shi ba zai je gurin shahidai na yan uwansa magabatansa yana shigowa su kuma sai su ta farin ciki sai su ta farin ciki suna murna a ah, wani ma Allah azu shi da shahada irin farin cikin da idan dan uwanku anan yayi tafiya ya shiga duniya ya bace ba san inda yake ba ana cikin eh, bincike ina a wani hali ake ana kwatsam sai aka garan nan ya dawo kaga duk gida za su yi ta farin ciki ana murna a ah, wani ya dawo wani ya dawo to irin wannan farin ciki da kuke yi haka in shahidi ya tafi gidan aljanna yan aljanna shahidai yan uwansa su ma za su yi ta farin ciki mun gane wannan min kalfi wanda suka wanda suka zo wato kiran daga bayansu su ko kuma ayan tana nufin wato kenan suna farin ciki su shahidai da wa'anda ba su zo sun same su ba a bayan su 'yan duniya mu da muke cikin duniyar ma dama suna ga ana tafiya jihadi fi sabilillahi suna farin ciki da wa'anda suke tafiya jihadin dan sun san za a samu wasu shahidan kuma sadaka in kun tafi suna muku addu'a Allah ba ku shahada Allah ba ku shahada kuma ku isa wannan matsayi da muka samu dinnan ko suna ce musu Allah kafin alaihim ya yahzanun kada su tsorita kar wato kenan su bakin ciki kada su razana duk abinda Allah madaukakin sarki ya zaba musu a gurin shahadar nan wato kenan shine suke abin nan su mun gane wannan yawa to sadaka shi sa Allah madaukakin sarki ya nuni cewa lalle ba mutuwa suka yi ba ba mutuwa suka yi ba daga cikin asar da suka tabbatar mana da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a lokacin da baban jabir shi wannan abdullahi bin haram din da muke magana wanda ya je samu na ya ce ja ku zo yaki ku zo yaki kar ku juya kar ku juya din nan yayi shahada a wannan gurin a lokacin da ya tafi Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin guri wani gabe irin abin da bai taba gani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya samu Jabir din ne yana zanna wata rana yayi tagumi sai yace masa me ya faru ne Jabir mali araka magmuman mahmuma ya na ganka a cikin kama a cikin kidime yace wallahi kaga babana yayi shahada ya bar iyalai da yawa ga kanne na kace kace ga bashi ya min yawa shine na abin nan yace in ga maka abin da babanka ya faɗa babanka shine farkon mutumin da a cikin wannan al'ummar Allah madaukakin sarki ya magana da shi gaba da gaba babanka Abdullahi bin Haram bari in gaya maka Allah ya ce masa tamanna ya Abdullah ya Abdullahi yi burin komai ka faɗa kawai duk abin da kake so faɗi kawai ya sake ce masa tamanna ya Abdullah kai buri kawai yayi shiru ya rasa ma me zai faɗa ya sake ce masa sau uku Allah yana ce masa kai buri sai ce ya ya ubangiji in faɗa ya ce ka faɗa <laughs> in faɗa duk abin da na faɗa eh <laughs> ya ce to abin da nake buri a mai da ni duniya na sake zuwa na yi shahada a sake dawo da duniya na sake zuwa na yi shahada a sake mai da duniya na sake zuwa na sai shahada <laughs> shi abin da yake zare sai Allah madaukakin sarki ya ce wasa ya Abdullahi laqad haqqal qawlu minni annahum ilayhi la yarji'un man jaa ila huna la udu ila hunaka sai ce aina na riga na yi wata magana kuma na ce babu komawa kuma a nan da nake son ka faɗi kuma menene a nan nake son ka faɗi kuma menene amma na riga na yi magana cewa a cikin alkur'ani cewa annahum ilaihim la yarji'un su in sun zo nan duniya lahira su koma zuwa ga yan uwansu a duniya ba zai yiwu ba sai ce to ya ubangiji yaya za a yi yan uwana musulmi su sabon manzan ka sallallahu alaihi wasallama su san irin wannan karanta ne da kai da irin wannan mutunta ne dan kasi wasa da jihadi sallah ce to karka da mu zan gaya musu wannan shine babban dama ce wannan ne ce ce zan gaya musu dama so nake in koma su gani na sake wata shahada su gani na sake wata shahada kasan sun san shahada ba abun wasa bane Allah ce to karka da mu zan gaya musu shine dalilin saukar wannan aya din sai Allah barkake sai ce wala tasabanna alladhina kutulu fi sabilillahi amwatan bal a haya'un kada ku yi tsammanin wanda aka kashe su a gurin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah matattu ne a ba haka bane al'amar ba a haya'un rayayyu ne su rayayyu ne su inda rabihim yurzaqun kuma su suna ana arzuta su ma'ana ana ba su abinci wato suna ci suna sha a wajen ubangijinsu mun gane wannan yawwa kenan in haka ne ashe su rayayyu ne da su rayayyu ne kaga kenan hukuncin rayayyu shine a kansu don haka shi yasa tabbatar maka cewa su rayayyu ne sai Allah ya ce inda rabbihim yurzaqun lalle ana ci da su a gurin ubangijinsu za su yanda muke ci mu ci mu ci mu sha su ma suna ci suna sha wato kenan a gurin ubangijinsu an da bai maza Allah sallallahu alaihi wasallam abin yake kasancewa sai yake cewa ai rayukansu Allah madaukakin sarki kan sa su a cikin dukkan wasu tsuntsaye ne yan aljanna dan haka za su tafi gidan aljanna su ci abincin aljanna sannan su tashi su fura su tafi jikin al'arshin Allah ko su fidilu da aka kakkafe a jiki alkanadil sai su je su zanna a gurin hutun su lokacin da suke bukata wani abu su fura aljanna su zo su ci abinci lokacin da suke bukata su koma abin su hakan nan Allah madaukakin sarki su kuma ya sa rayuwar su haka za ta ci gaba arsirar da wato kenan ah, za a yi tashin alkiyama don haka rayukansu kamar sauran rayukan mummina ne amma an fifita su da wannan arziki na aljanna din din daga lokacin da aka kashe su har zuwa wato kenan ranar da duniya za ta tashi ranar da za a yi tashin alkiyama kafin a yi hukunci sannan a shiga aljanna dungurungun gaba daya mun gane wannan sannan idan muka yi la'akari da inda Allah ya ce bal ahya'um inda rabbihim su rayayyu ne a gurin ubangijinsu inda inda man inda rabbihim yurzaquna kaga wannan kamar akwai wani dan nau'i na mutuntawa a gurin ubangijinsu inda malamai suka ce tana nuna kusanci na karshe ne kusanci don haka shi yasa a larabci ba a mata tasgiri ba za ka ce unaidu ba saboda babu kasa da wannan din mun gane yau duk da cewa wasu malamai suna cewa ai kusancin na karramawa ne wallahu ta'ala a'lam amma dai zahirin da sina alwara ce inda rabbihim yurzaqun a gurin ubangijin su kaga ya jawo su kusa ya jawo su kusa ya jawo su kusa da shi karshen karramawa ce ai a gaban ubangijin ka ne a gurin ubangijin ka aka maka kaza da kaza da kaza na mutuntawa kaga ba a gaban sarkin Kano ba ba a gaban sarkin Maiduguri ba ba a gaban shugaban kasa ba ba a gaban a gurin wa a gurin ubangiji da Allah baka ji wannan ya dan nuna mutunci ba inda rabbihim yurzaqun lalle a gurin ubangijin su wato kina ake arzuta su Allah madaukakin sarki yana ba su arziki yana ba su ci yana kuma mutunta su sannan matsala ta gaba idan mun ce shahidi rayayye ne rayayye ne shi ba macece ba ba haka muka ce ba kamar yadda nasu alkur'ani ya ce ko wala ta na zai kuta lufi su billahi amwatan bal a hayau kenan su rayu ne idan haka ko su rayu ne kenan kaga hukuncin rayu shi ya tafi a su wannan shine dalilin da sa fala yusalli alaihi kal hayyi hissan in mutum yayi shahada ba za a yi masa sallah ba ah to za ka yi sallah mutum mai rai ne ko yanzu kai dana kamo ka kawai a zuwa kwantar da kai a cikin makara a maka sallan gawa kuma kana da ranka haka zai yiwu ba zai yiwu ba ba a sallan gawa a macece a rayayye sai dai a macece to su ba su mutu ba don haka sallar mai za a musu da duk wanda ya shahada a filin ma'araka to wani ba a masa sallah mun gane wannan yauwa duk da cewa malamai sun yi saɓani a wajen wankansa to za a yi masa wanka za a yi masa sallah ko ba za a yi ba imamu na malik da shafi'i da abu hanifa da Safiyanin sauri suka ce e kowane shahidi ko da a yi masa wanka da a masa sallah sai dai idan shahidin ma'araka ne shahidin ma'araka shine wanda ya mutu a filin yaki shine shahidin ma'araka saboda in kun lura ai akwai hadisin da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabban sa mata uduna shuhada min ummati yanzu a fahimtar ku menene shahidai a al'ummata suka ce to wanda ya fita a filin yaki mai yace in haka ne ga ai shahidan al'ummata sun zama yan kadan sai ya ce ashu'ada'u wannan hadisin ce ashu'ada'u nawa ne malas kamsatun ko al-mad'unu wal mabdunu wa wane ne wane ne wa sahibul hadami ko wal gariq wa sahibul hadami ko ya irga musu irin wayannan kaga duk wayannan shahidai ne shahidai ne sanan bayan wannan akwai hadisin da yake cewa man kutila duna maluhu fa huwa shahidu idan wani yazo zai kwace maka dukiyar ka kace ba za ka ba ba kuka yaki ya kashe ka kai shahada ne dan man kutila dini duna dinihi wanda aka kashe shi a dalilin addinin sa za a mutunta addininsa za a ci mutuncin addininsa bai yadda ba aka za ka kashe shi a dalilin wannan ba a filin yaki ba shi ma ya ce shahidi ne haka ne yau akwai shahidai kala kala to duka wa'annan shahidan za a yi musu wanka za a yi musu sallah amma in an kashe mutum a filin yaki na abin da toshino ne shine ba za a yi masa wato kenan sallah ba hakan nan imamu na malik da shafi'i da abu hanifa da na sauri wato kenan suka fara silla shahida bakar me dalilin su suka ce hadisin jabir bin abdullahi da yake cewa nuhum bi dima'ihim su wa'annan da aka yakin uhud aka aka samu shahidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam za a musallaci ku binne su a cikin jinanan su to wanda ya mutu a wancan guda ai gaba ba lalle ya mutu a cikin jini bako wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu ai gaba ba lalle a ga jini a jikin sa bako yawwa ka ga ma mai yawa wanda eh, gine ya fada a kansa sauran shahidan duk za su iya mutuwa ba tare da abin ba amma tunda ya ce da jini a jikinsu kenan shahidan filin yaki ake nufi ko gina. Yauwa to saboda haka wannan shine abin Abdullahi dan Abbas yake cewa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatala Uhudin an yunza anhum alhadid alaihi sallallahu alaihi ya ce eh, wanda aka kashe sa yakin eh, Uhudin na a cire musu wato kenan karafuna a cire musu komai da komai da sanar abin ne su wato kenan a cikin ah, jinanansu duka da wa'annan suna nuni akan amma duk da haka wasu malamai ba sallama ba suka ce a'a za a iya yi musu sallah za kuma iya musu wanka wallahu ta'ala a'lam me dalili sai suka ce ai su kansu shahidan Uhud din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya zo ya musu sallah yayi ma ma Hamza bin Abdul Muttalib sama da ma kabbara hudu saboda karin mutuntawa da sauransu don haka kenan kowane irin shahidi ma za a iya masa sallah illa iyaka ba dole sai a masa wanka ba wallahu ta'ala alam mun bai ci wannan yawwa eh shi ne ai to wa'insu malamai ba su sallama akan wancan ba saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya zo ya musu ya musu sallah har ya yi wa hamza bin abdulmutallif sama da kabbara hudu wadda aka saba yi ta normal yawwa don haka za a yi musu sallar za a yi musu wanka amma duk da haka akwai sabanin malamai ko yawwa kamar yadda muka faɗa mm-hmm. gaga ya ce jabir bin abdullahi ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya jima'u rajile rajulaini min qatala uhudin fi sawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhuma akthar akzal lil qur'ani annabi sallallahu alaihi yakan hada mutum biyu ko uku a cikin kabari daya sannan in zai sa su kabarin ya ce wane ne ya fi yawan haddan alkur'ani ko yau fa iza ushira lahu idan an nuna masa ɗaya daga cikinsu ƙaddama hufin lahadi sai ya gabatar da shi sannan sai ya ce ana shahidun alaha ula yawmul qiyama wa'annan mutanen ni zan zama shaida a kansu ranar tashin alkiyama wa amara bi dafinihim bi dima'ihim ce abin ne su kowa da jininsa wala mai gasilu ba a musu wanka ba wala mai salli alaihim bai musu sallah ba a wannan a karo na farko kenan kamar yadda muka faɗa saboda haka wannan da wancan suke riko wancan kuma da shi ne wato kenan na baya magana baya da ya zo daga baya musu sallah shi kuma wannan suka yi riko da wannan mun gane wannan yawwa to amma yanzu misali an tafi yaƙi filin yaƙi sai kenan aka sassari mutum sai bai mutu ba aka dawo da shi gida sai aka zo ana jinyarsa bayan kwana uku sai ya mutu shahidi ne Eh? <laughs> shahidi ne ko ba shahidi a filin yaki aka je an sassare shi amma bai abin nan ba Kamar wannan wai sunansa ne alharis ne ko menene ɗaya daga cikin mutane uku da suka yi mubaraza a yakin badar din nan ai kaga na ali ya sare nasa hamza bin abdul mutallu ya sare nasa amma shi wannan alharis din nan da shi da wani kafiri sai suka sari junansu ko da sai wannan ya kashe wannan amma shi musulmin bai mutu ba sai musulmi suka zo suka dauke shi suka dabi da shi ya je dan yi jinyar sa yan kwana kadan sai ya rasu to bayan an bar filin yaki sai ya rasu to wannan shahidi ne to idan shahidi ne za a yi masa sallah tunda an bar filin yakin bai mutu ba ko kuma shi ma haka za a binne shi an dawo da shi gida fa ya dan misali mukaddara a ce ya dan sati biyu sati uku to za a yi masa wanka <laughs> Ah, a ga raunin abin din <laughs> to an wanke raunin an sa magani an yi dressing ko amma dai ya cika a dalilin wannan gudu hmm? yau tora kace iftalafal ulama fi ma eh, ajma al ulama ala anna shahida idha humila hayyan wa lam yamut fil ma'arakati wa asha wa akala fa innahu yusalli alayhi kama kad suni'a bi Umar radiyallahu anhu <laughs> eh, za a yi masa sallah kamar yadda aka yi masa sayyidina Umar Allah madauki sake da kenan kaga za a yi masa wanka ma tunda sayyidina Umar an masa wanka an masa wato kenan sallah da sai dai iktalafu sun yi sabani fi man kutila mazluman idan aka kashe mutum a matsayin mazlum to shifa in aka kashe mutum a madadin wanda aka zalunce shi mun gane ka katilal kawarij kuma da yan boko haram suka kashe yan boko haram suka zo mayamayan gari suka sami mutane suka sassare su suka kai kashe su to wanda aka kashe kaga an kashe shi mazlum tunda kawai zuwa suke gari ba tare da wa'azi ba ba tare da kawai su zo su far muku su ta kai kashewa ko wa qudai tariq ko kuma yan fashi da makami kun tafi kawai sun tare hanya suka dinga dirka muku dalma suka kashe mutane wannan shahada ne ko ba shahada ba shahada ce ko wa fi zalika ko kuma abin da ya kama da wannan ba a hakkinka ba aka kama ka aka kashe ka ko aka harbe ka ko wani abu makamancin wannan to shi ma shahidi ne ko to za a yi masa binne shi haka da jini a jikinsa ko kuma abin nan abu hanifa da safiyanu sauri suka ce kullu man kutila mazluman lam yugassal ba za a yi masa wanka ba in ji abu hanifa da safiyanu sauri in dai zaluntar aka yi aka kashe shi to ai ba za a masa wanka ba walakinahu yusalli alaihi amma za a masa sallah wa ala kulli shahidin haka ba za a yi sallah akan kowane shahidi ko wa huwa qawlu sa'ir ahli al-iraqi wannan kuma shine fahimta malaman iraki a wancan lokacin ko yawa amma akwai eh, sabani dangane da wasu da cikin malaman cewa ba za a yi ba nan mai muka ce suka ce me ba za a yi masa wanka ba ko yauwa wasu malamai sun kawo wasu dalilai wanda suke nuna kamar wata kenan za a yi al kurtubi ya ce. wata rana shekara ta 627 a cikin kurtuba kafirai suka kawo mamaya haka kawai ba tsammani suka zo suka kashe na kashewa suka kame na kamewa sai ya zama babansa al-imam al wanda yayi wannan tafsirin qurdubi din da muke gata baban sa sai zama yana daga cikin wanda aka kashe bayan nan yazo ya tambayi malamai ya za a yi wasu suka ce a masa wanka a masa sallah wasu suka ce a'a to dai sai da suka ce a masa wanka a masa sallah sai suka yi rinjaye bayan nan kasu shi ma zama malami tun da daga baya shi zo har yi tafsirin kurtubi ko ya ce to daga baya na zo na ta bibiyan matsalar na bibiyan matsalar sai ta bayyana min cewa cikin wani tafi da ake kiransa a tafsira na wani babban malami alkali da ya gabata ya ce sai ta bayyana min cewa da na fahimci wannan a wani lokacin da ba ma na barin sa a masa wanka ba a masa sallah ba tunda kafirai da suka shigo gari haka kawai suka zo suka kawo masa sallah ba ma yaƙi aka yi musu kawai sun kawo wannan farmaki ne da haka idan irin wannan ta faru aka zo kawai fa aka zo aka kashe mutane mutane sun samu shahada sai a je kawai ba sai an musu wanka ba wallahu ta'ala a'alam Allah ta'ala hmm kamar ita gwamnati ce a tara mutane a tona babban rami a tura tuna eh to ai ba a miza ne na musulunci take ba yanzu magana da muke nan a miza ne wata kenan na musulunci ne eh. a miza ne na musulunci muke rayu to masha Allah to wannan su ne kaɗan daga cikin ah, naziriyar da muka yi akan wato kenan hukuncin shahidai ko Allah mu da kuke tarki ya daraja su al'amarin ne nake mai daraja mai mutunci wanda ya kamata a ce wato kenan ah, musulmi ba sa tsoron shahada kuma wato kenan kullun suna kaunanta mun gane wannan yawwa sannan matsala ɗaya da nake so mu yi magana akan ta har yanzu akan shahidan nan shine cewa ya tabbata da nasi na alkur'ani cewa idan mutum ya yi shahada Allah maɗaukakin sarki na gafarta masa komai da komai haka ne amma annabi sallallahu alaihi ya ce ban da bashi ban da bashi saboda haka idan da bashi akan mutum to ba za a abin nan ba sannan mun karanta a baya cewa Allah yakan sa rayukan shahidai a cikin cikin tsuntsaye sai su shiga aljanna su ci abin da za su ci su fita su tafi al'arshi ko su makale sannan sai aka ce banda bashi saboda idan mutum ya yi shahada komai tsakaninsa da ubangiji Allah mutum sarki an an gafarta masa amma banda bashi to inda bashi a jikinsa shi kuma ya za a yi da maganin shiga aljanna nan to sai malamai suka kawo wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rayukan shahidai suna nan a bakin aljanna har sai an biya musu su sukan su to sai an biya musu su sukan su suna cikin cikunan tsuntsayen amma kuma ni'iman aljanna takan zo ta same su kamar yadda yace inda rabbihim yurzaquna to yurzaquna din za a arzuta su abincin aljanna zai fito daga aljannan ya zai same su a bakin aljanna su ci su sha su yi gaba saboda wannan bashin mun gane wannan ta haka bashi yana da matsala ubangiji Allah ka sauke mana harkar bashi Allah ka mu samu halin da mu biya basu suka mu karmu mutu da bashi yana da matsala sosai suna bakin get na aljanna to daga wani hadisin sai su malamai suka fasara shi kenan da yace rayu annabi sallallahu alaihi wasallam rayukan yan aljanna eh, rayukan shahidai suna bakin aljanna ana arzuta su sai suka ce kenan wannan special case ne na shahidan da suka yi shahada sannan akwai bashi a kansu to sai malamai suka ce to idan har haka ne matsalar ba ta tsaya akan bashi ba tana akan wato kenan dukkan hukuk al'adamiya duk haƙƙi na ɗan adam haƙƙi da yake kan ɗan adam to ya shiga ciki idan misali ka zalunci wani to kayan zaluncin nan da kai ai haƙƙin wani ne a ka, ko ka yi shahada za ka a bakin gate ba za ka shiga ba sai ran da aka biya wannan mun gane wannan yau ko kayan wani a hannunka ko wani abu makamancin wani shi yasa ake so mutum ya kokari ya clearin komai da komai a hannunsa wanda yake ba nasa ba to ko da mutuwa ko da ba shahada bane zai ta zama ta zo masa wato kenan da sauki duk abin da ya sani iyakar kokarin sa yi kokari ya clear wannan kenan magana ta gaba dangane da hakkin bashi malamai suka ce hakkin bashi da yake hana mutum wanda ya shahada ya shiga aljanna ba kowane bashi bane ba alal itlaki bane idan ya zama na cewa bashin ya yi shi a barna ne ba bukatan bashin ya je ci bashin ya mutu bai biya ba ya shahada to na za a tsare shi ko kuma ya yi bashin ba a barna ba amma yana da kayan biyan bashin ya ƙi biya bashin bai kuma yi wasiya in ya mutu a biya bashin ba to wannan zai tsare shi amma duk mutumin da ya ci bashi na tilas na rayuwa na laruri kuma yana kokari ya biya kuma ba ya samu ya ke biya ba ba kuma ya mutu babu shi ya samu kuma wannan mutuwan shahadar ubangiji Allah yakan sa shi a aljanna din saboda mai hakkin sa ne hukuma ta biya masa wannan mutumin da ya ci bashi ba a barna ba a laruri na tilas sannan bai samu ya biya ba bai ma samu ba latana ya wasiyar sai ya mutu to hakkin hukuma ne ta biya da haka wani liability din duk da abin nan da ake duk giran da ake turowa a kowane wata a state ko a local government dama wa'annan su ne amfanin su idan aka biya albashi aka ware wasu ayyuka da za a yi to dole a ware wani kuma a biya haƙoƙin talakawa wanda suke ba su da shi don da grand din na al'umma ne ba zai yi a ce kawai don kana gwamna a turo grand dukkan rike kai abin da ka gada ma da shi ba wallahi mutum ya ɗauki haƙƙi don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aula bil mumini na min anfusihim man mata ni na fi cancanta na zama kusan muminai akan ko na fi cancantuwa ga muminai sama da kawukansu. daga yau duk wanda ya mutu ko amma ya mutu ya bar kaya falewar satihi to abai mu masu gadansa wa man mata wa alaihi dawnun fa ilayya wa alayya duk wanda ya mutu ya bar bashi to a zo guri na ni zan ni zan biya hukuma ne za ta biya sai ka duk wanda ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam baya masa sallallahu sai ya tambaya akwai bashi a kansa aka ce akwai sai ya je ya sa a biya sai ya je biya da kansa saboda kace annabi wa aulabil mu'minina min anfusihim saboda idan akwai kudi a treasury sai sa a biya idan ba mu kudi a treasury sai ce to gaskiya sallu ala sahibikum ku ma mutumin ku sallah su kuma sai musu ciwo hakan din ce ba zan masa sallah ba ku je ku masa sallah wannan sai masa habai ciwo saboda bashi sai kaga wani ya zabi ya ya rasulullahi dainuhu alayya ni zan biya ko oh, zaka biya to shi shikenan sai ya wuce masa sallah kaga dai akalla da babu kudi a gunsa babu kuma a cikin treasury yayi creating wata hanyar da za a biya ma mai bashin nan bashin sasa to sai ya zama na yanzu ga kudin a treasury kowane wata ana turowa grant wanda yana daga cikin haƙoƙinmu da mun san haƙoƙinmu to duk wannan a cikin irin wannan ya kamata a biya ya mutu da bashi a kansa babu halin biya kuma bashin nan na tilas ne wallahi Allah ba zai hana shi shiga aljanna ba kuma haƙƙin yana kan hukuma kuma sai ta biya to me amfanin grant din da ake turowa kawai dan wata su diba su zama su tada sun zama multi billionaires haka kawai ba haka bane wallahi ana tafakkudi ne aga waye ba shi da shi waye ba shi da haka sayyidina umar yake a gwamnatinsa yawo yake yawo yake yana bi da daddare yana gani menene matsalar yana tambaya da rana yana duk abin da yake faruwa yana gani ya taba wucewa ta wani guri sayyidina umar sai ya samu yaro yana ta kuka dan kankanin yaro saboda sayyidina umar ya sa diyaran yaron da aka haife shi aka yaye shi inda ya isa ya ci abinci sai da ya sa masa salari kafin ya girma yana yawo da daddare sai jini yaro yana ta kuka ya tambaya wannan yaron me ya same shi ne ba sa gane sayyidina Umar bane ya ce wallahi yaron ne ya cika jaraba na nayi nayi in yaye shi saboda Umar baya ba da salari sai a yaron da aka yaye shi saboda kan nake so maza maza in yaye shi dan ya samu salari amma yaron ya ki hakura ya dan kuka sai an bashi nono ya sha sai ya gano cewa to haka ne ashe ni barna nake yi sura ka sai je washe gari sai rubuta rasmiyan cewa duk yaron da aka haife shi yana shan nono ma yana da salari yana da salari saboda haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na baitul mal haƙƙi ne na al'umma ba zai ci ba ba zai sha ba mun gani akwai lokacin da aka yi yunwa duk abincin baitul mal ya kare saurara raƙumi guda ɗaya yasa aka fitar da shi aka yanka aka raba wa musulmai aka kawo masa nama da hanta da tozo ya ce awa kullal musulmi na ɗaya tumun haka da kowane musulmi kun bashi kamar wani aka ce a ina zai yi kuma ai mai iri guda ɗaya ne ya ce to bi salwali ana in akaltu ni na zama mugun shugaba inda zan ci tozo in ci hanta sauran musulmi suna kokoya da kashi wani ma bai samu ba a ɗauka amir a raba musulmi dukiyar baitulmali mali dukiya ce ta al'umma ka gani idan ka je kasan kafir nan ka je ka England a yau ka shiga cikin kasa in dai da izinin kasa ka shiga kuma baka da sana'an yi wallahi akwai salarin da za su baka har ka fita kasar su a matsayin ka na bako intruder in dai da izini ka bi idan kuma kai dan kasa ne kana da wannan ko ka yi ritaya ko ka yi menene akwai wannan kuɗin da ya isa ya ɗauka maka da wani rayuwarka ba dai ta hanyar almubazzaranci ba kafirai za su yi haka mu ba za mu yi haka ba alhali addinin mai ne karantar da mu wannan to saboda haka idan mutum ya shahada da bashi a kansa ba kuma ya kibiya biya ba ne ba kuma hanyar barna ba ne ba kuma bashi da shi eh, eh, eh, saboda tsananin bashi da shi ne Allah ba zai tsaye da ransa a bakin gedin aljanna ba zai bashi dama ya shiga hakkin kuma yana kan me yana kan gwamna ko ciyaman ko kuma wanda abin yake a kansa mun gane wannan yawa to saboda haka wa sarkiruna bil ladina lam yahqu bihim min khalfihim kuma suna bushara dangane da abin suna bushara a waɗanda suka zo kuma suna bishara dangane da waɗanda ba su risko su ba suna Allah Allah su masu yi shahada wato kenan ya zama su masu sun shigo gidan aljanna wa daukakin su to mu jama'a Allah kafin alaihim wa lahum yazannu ba cewa kar wani tsoro ko wani bakin ciki wato kenan ya zama ya riskar da su mun gama lokaci ai to alhamdulillah mu dakata anan gurin abinda muka faɗa na bashi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu amfana abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren Allah ya. ya yafe mana amma da ka ta nan insha Allah akwai tambayoyi eh,